بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد إمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da saduwa a darasi na goma sha biyu a cikin karatunmu na tafsirin alkur'ani a suratul an'am a yau ranar bakwai ga watan rabi'ul awwal hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ta dubu da dari hudu da talatin da tara wadda ta yi daidai da ranar ashirin da bakwai ga watan nuwamba shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai ashirin da biyar ashirin da biyar ga watan nuwamba na'am yau za mu tashi aya ta 70 70 a cikin wannan sura insha Allah na a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa dhalil ladina taqadu dinahum la'iban wa lahwan wa gharratuhumul hayatud dunya wa به أن تبصل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل وإن تعدل كل عمل لا يؤخذ منها أولئك شراب من عين وعذاب أليم بما كانوا يكفرون نعم. الله جل وعلا يقول وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا كقال وأندا suka ɗauki addininsu ya zamanto wasa da wargi wa gharratumul الدنيا kuma rayuwar duniya ta ruɗe su wa zakir bihi kai wa'azi da alkur'ani wato ka ba mutane tsoro kai musu gargaɗi da alkur'ani an tubsala nafsun bima kasabat domin kada rai ya zamanto an hana ta tsira a sallama ta zuwa ga azaba da halaka saboda abin da ta aikata laisa lahamin dunillahi waliyun wala shafi' ba ta da mataimaki ba Allah ba kuma babu mai nema mata alfarma kan a hana mata wannan halaka da azaba ba Allah ba wa in ta'dil kullu adilin la yu'khadh minha idan ta bayar da dukkan abin da za ta bayar domin fansa ba za a karba daga gare ta ba ula'ikan ladina ubsilu bima kasabu to waɗannan wato waɗanda aka sallama waɗannan waɗanda suka ɗauki addininsu ya zamanto wargi da wasa rayuwar duniya ta ruɗe su to su ne ainihin waɗanda aka hana su tsira aka miƙa su ga halaka lahum sharabun min hamim suna da abin sha na tafasasshen ruwan zafi wa azabun alim da kuma azaba mai raɗaɗi bi makanu ya furon, saboda abin da suka kasance suna yi na kafirci wato suka dawwama akan yinsa kafirci ya tabbata a cikin halinsu wannan atsafi ne akan abin da ya gabata na umarni da aka yi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewar wato idan ya ga waɗanda suke kutsawa cikin ayoyin Allah da ƙaryatawa da wargi to ya bujire musu ya kauda kai daga gare su ya bar kada ya zauna tare da su ko da wato mantuwa za ta samu mutum ya zamanto cewar ya manta to idan ya tuna kada ya ci gaba da zama tare da su to daga cikin jerin gwanon umarnin kuma da Allah ya yi masa sallallahu alaihi wasallam wanda maqsudin a fuskantar da umarni ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda muhimmancinsa don al'umma su dauke shi da gaske tunda aka fuskantar da khitabin ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na farko kenan na biyu kuma muhimmancinsa don a nuna cewar annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma bawan Allah ne shi ne ja gaba wajen bayan Allah saboda haka shi ne yake aiwatar da umarnin Allah kafin kowa wanda yake nuna gaskiyarsa domin gaskiyar shugaba ya zamanto shi ne wanda zai ce a yi kuma ya zamanto shi ne ja wajen yi ba sabanin mutum ya zo ya ce ai ta sadaka ba amma shi kuma ya maƙe nasa shi ba zai yi ba kaga ana gani wata ran sai ya zo a ce to mun fa ba mu gane ba ko ba haka ba amma ya yace ai sadaka ya kawo ya ce ganawa to kowa sai a san da gaske ake yi to saboda haka hikimar Allah ce sai ya fuskantar da umarni ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan ya nuna ma bayi cewa al'amarin na gaskiya ne al'amarin da gaske ne shi ma mai bin umarni ne da ya ce abu Allah shi ne farkon wanda ya bi Allah da ya ce a sallama ma Allah shi ne farkon wanda ya sallama ma Allah to wannan shi ne daga cikin hikimomin da Allah yake fuskantar da umarni ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan kyalewa a nan da Allah ya ce ka kyale waɗanda suka ɗauki addinin su wargi da wasa kyalewa ba wai kyalewa na arabu da su gabaki ɗaya ba tunda daga baya aika gaya ya ce ka yi wa'azi da shi ma'ana ka yi musu wa'azi da shi hmm. saboda kaga da kyale su aka yi ma'ana ko wa'azin ma ba za a yi musu ba to amma abin abinda ake nufi da kyalewa shine karka damu da su karka damu da karyata ka da suke yi karka damu da izgili da suke maka karka damu da su domin me sun dauki addinin su wargi da wasa saboda haka su babu wani abu na jiddu tare da su babu wani abu wanda yake suke daukansa da gaske domin su a wajensu gabaki ɗaya addini wasa ne da wargi domin mai suke kamar yadda Allah ta'ala ya ambata idan sun zo sun ce za su yi addini ba addini ne na kaskanci ga Allah ba ba addini ne na jin tsoron Allah ba ba addini ne na jin cewa kana neman tsira ba wajen Allah ba addini ne na jin cewar za a yi maka hisabi saboda haka za a bincike ka kana yin abin da yake za ka tsirar da kanka daga gare shi a'a addinin wasa ne me wasa abin da ba shi da wata ma'ana da wargi wato ka fitar da wato ya da rana ka yi abin da yake zai ɗauke maka lokaci har lokaci ya zo ya wuce baka sani ba saboda mutum wanda yake be a wanda yake jin daɗi ne kawai a gabansa ba abin da ya tsana irin lokaci in ya zama to ba abin da zai to sai ya kawo abin da yake zai shagaltar da shi ya zo lokacin ya zo ya wuce bai ma san lokacin ya wuce ba to shine wargi ba shi da wani amfani hmm? kamar yadda mutum zai zauna a yana yana sharholiya da yin wargin da ba zai amfani shi da komai ba ba zai tsina makansa ba wata ba wani ciniki yake ba ba wani biznes yake ba ba wani ilimi yake kara kansa ba a'a kawai da ya zauna haka kawai lokaci na ta tafiya haka zaka suranta shi irin ya zauna haka kawai sai ka ce dolo lokaci kawai na ta tafiya wannan shine mai warki to sun dauki addinin su haka domin menene addinin su idan sun je gaban ɗakin Allah abinda suke maguma kan me suke yi wa ma kana salatuhum inda albayti illa muka'an wa tasdiya sai fito da tafi shine san babu babu wani abu wanda yake mara ma'ana irin wannan fito da tafi me ma'anarsa to shine addinin nasu wasa ne da wargi to wanda addininsa ya zamanto haka bai san kan cewa rayuwa akwai wani abu muhimmi a cikin rayuwa ba bai san cewa wargi da wasa baya tsinana komai a cikin rayuwa ba baya tsinana komai a cikin rayuwa domin hatta wanda yake yin wasan ake amfanuwa da wasan shi ba wasa yake ba in dan bal wasa yake eh ba hana su kansa bacci yake ba ya fita training training din masu hau can kan dutse don waɗansu amma ɗan kallo wa yake kai ɗan kallo watsewa <laughs> ku duba fa ku gani ɗan kallo yana zaune kawai kallo yake yi ya ce kaɗin shi maimakon kawai ya yi fasin ga wancan ya zo ya hana ba zai wani tasiri a kan abin da kake faɗa ba zai canza wani abin ba ba zai sanya shi ya koya ba nan gaba ba zai sa shi ya ƙi yin wannan abin da kace ba amma bai ma san kana yi ba ko a cikin ko a gefen filin kake yi kwa eh ballantana kuma wanda yake sa yasa a talabijin yana kallo hmm? to su kansu masu wasan da gaske suke yi su yana da ma'ana a wajen su amma wanda ya zauna shi ya zaman to rayuwarsa ita ce wasa din shi ba shi da wani abu ba shi da wani abu to wanda addininsa ya zaman to haka dan yayi maka ba'a don yi maka izgili don ya karyata ka ya rasulullah kada ka damu da shi domin wanda tunaninsa yake haka a duniya to ai ba mutumin da yake amfani da kwakwalwarsa bane da tunaninsa amma duk da kuma abu na biyu wa mul hayatu duniya rayuwa ta duniya ta ruɗe su domin su ba san wata ma'ana ba illa rayuwar a nan duniya ma'ana ba wai duniya ce ta dame su a'a rayuwar a cikinta wa in hiya illa hayatuna dunya wa ma nahnu bimabu'uthin rayuwar mu ta duniya ce kawai ba za a tayar da mu ba bai yadda akwai lahira ba kuma yana mantar da kansa domin duk mutum zuciyarsa tana gaya masa in an mutu ina ake tafiya akwai fa inda ake tafiya in an mutu to baya son wannan tunanin shi yasa yake halatta ma kansa yake gaya ma zuciyarsa cewa in hiya illa hayatuna dunya wato kamar yana daɗa ƙara faɗa mata ne ke rai da kike matsa min wai ne tunanin me bayan mutuwa ina gaya miki babu wani abu sai rayuwar duniya ba za a tashe mu ba don saboda ya ƙaryata wannan abin da yake gaya masa a cikin zuciyarsa domin haka ne zai sanya shi ya sharholiyarsa to wanda ya zamanto haka halin halinsa yake to karka damu da sha'anin ƙaryatawar da yake yi da izgili da yake yi da addini wa zakir bihi amma kai wa'azi da kuma kai wa'azi da alkur'ani duk da karka damu da shi to kai wa'azi da alqur'ani wato babu abinda ake wa'azi da shi yake tasiri irin alqur'ani shi yasa wa'azi masu wa'azi kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya bar mana masu wa'azi guda biyu alqur'ani da mutuwa alkur'ani da mutuwa su ne masu wa'azi guda biyu ɗaya yana magana shine alkur'ani ɗaya baya magana ita ce mutuwa shi yasa aka ce mu rinka ziyarar makabarta domin tana tunatar da mu lahira to saboda wa'azi da ta kunsa to Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wa'azi da alqur'ani don babu abin da yake bayar da tsoro kuma yake tasiri kamar sa kamar yadda Allah ta'ala ya ce a ƙarshen suratu qaf wa dhakkir bil ƙur'ani bil qur'ani man yakhafu wa'id kai wa'azi da alqur'ani kai wa'azi ga wanda yake jin tsoron ban tsoro na da narkona da alqur'ani to nan kuwa wa zakir bihi ba a faɗi wanda zai mawa'azin ba da ma'ana guda biyu in ma da ma'anar umum wato ka yi wa'azi ga kowa da alkur'ani wato ka ci gaba da wa'azi da alkur'ani ga kowa da kowa wanda hatta waɗannan su ma sun shiga ciki ko kuma su ake nufi sai aka shafe almaf'ul ɗin ai wa zakirhum bil qur'an ka wa'astar da su kai musu wa'azi ka tunatar da su da alkur'ani wato duk da yake sun ɗauki addinin su wargi da wasa ka rinƙa musu aka ci gaba da yi musu wa'azi domin ai akwai lokacin da shi kansa mai wasa wata ran zai makansa faɗa ya ce kai wannan wasan mai ma'anar sani. to in wa'azi ya yi musadafa da wannan lokacin sai ka ga gaskiyar ta shiga cikin zuciyarsa shi ke nan, ya bar duk wannan sharholiyar da watsewar da wasannin da abubuwa mara ma'ana ya gane cewa fa rayuwar nan fa da gaske ce rayuwar nan fa Allah ya yi masa wani tanadi bai bai zo nan duniya domin yi wannan abin ba to wannan shine fa'idar wato kada a daina wa'azi hatta ga wanda ake ganin gafalalle ne hatta ga wanda ake ganin marafkani ne sai a yi masa a ci gaba da yi masa wa'azi nan to kuma kai wa'azi an tubsala nafsun wannan yana da ma'ana guda biyu wato kai wa'azi da ifsalu nafsin ka wa'aztar da wannan hali shine rai ya zo an sal an ƙi wato an hana masa tsira an ƙyale shi ya halaka wato kai wa'azi da irin wannan halin da rai da mutum zai shiga shine yayin da zai tashi a miƙa shiga azabar Allah a hana shi tsira wato kai wa'azi da ƙarshen abinda zai samu mutum na shiga wuta idan bai yi abinda Allah ya ce ba to shine zakir bihi a yi zakir hun bil qur'an ibsala nafsin sai ya zamanto maf'ul guda biyu domin ishi zakir kamar a ne na ba ma zaidu riga to na tunatar da wana mutuwa to ka tunatar da su halakar rai wato halin da mutum zai shiga rana alkiyama abin ai wa'azi da shi menene wannan hali shine al Abin abinda ake nufi da al-ibsal shine wato mutum da yake fatan tsira ya zamanto an kyale shi ba a bashi tsirar ba an miƙa shi zuwa ga halaka kamar wato an tura shi ne an tunkuɗa shi zuwa ga halaka to kuma a wannan halin na halakar abubuwa guda biyu guda uku su ne dama mutum yake ƙaunar abin da zai hana shi ya fada cikin halaka na farko mai ƙarfi wanda zai hana a yi masa mataimaki to Allah ya ce laisa lahamin dunillahi waliyu babu mai taimako ga ran ba Allah ba babu wani wanda zai je ya ce ma Allah babu wani wanda ya fi ƙarfin Allah ba mai taimakonsa a wajen Allah abu na biyu da zai hana shi halaka Shi ne wanda yake da alfarma da zai nemi alfarma a yi masa ne a shafi zai zo ya ce Allah ya kyale shi saboda alfarma ta a wajen ka kyale shi to wannan babu shi domin babu wanda ya isa ya ceto a wajen Allah sai wanda ya yarda da shi abu na uku da yake tsirarwa daga idan aka rasa wanda zai yi in aka rasa wanda zai yi to shi ne sai kuma mutum ya ce to bari ya biya ya bada abun duniya a kirai a fanshe shi ya ɗauko abun duniya ya bayar a fanshe shi wayannan su ne hanyoyin tsira abinda aka sani kenan a duniya to shine sai Allah yake kai wa'azi a wannan halakar da za ta samu mutum duk waɗannan hanyoyi guda uku babu su laysa laha min dunillahi waliyun wala shafi'un wa in ta'dil kullu adlin la yu'khadhu minha kamar yadda Allah ta'ala ya ce innal ladina kafaru law anna lahum innal ladina kafaru لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم wanda suka kafarta da za su yi fidiya su fanshi kansu da abin da ke cikin ƙasa ga baki ɗaya da abin da ke cikin ƙasa ga baki ɗaya zai zamanto nasu ne su bayar da shi domin a basu ya zamanto fansa a tsirar da su daga azaba ba za a karba ba kuma ya ce innal ladina kafa. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو ابتدى به wanda suka kafirta suka mutu kuma a cikin kafirci da za su da za su bayar da cikin ƙasa na zinari a cika duniyar nan gabaki ɗaya da zinari a su bayar da shi don su tsira daga azaba a ba za a karɓa da gare su ba to wannan Allah ya kore waɗannan abubuwa da suke tsirarwa daga azaba domin a ji tsoron wannan rana shi yasa ya cancanta a yi wa'azi da shi wa zakir bihi an tubsala nafsun bima kasabat bima kasabar to sannan kuma Allah ta'ala ya ce a ƙarshe ya yace na ladina ubsilu bima kasabu to kun san da yake larabci ne kuma larabawa sun san ma'ana na wato al-ibsal hmm? sun san ma'anar mutum ya zamanto an miƙa shi zuwa ga halaka to in kuna son ku san wanda aka miƙa daga halaka ba kamar wannan wasunansa sunansa al'auf ibn al'ahwas wannan ya kawo baitin nasa al'auf ibn al'ahwas daga cikin larabawa da yake ba da labarin eh, ya ce yake cewa yake ba da labarin a cikin waƙasa ya ce wa ibsali baniya bi gairi jurmin ba'aunahu wala bi damin murafin da kuma aka sanya ni na sallama ‘ya'yana ya zuwa ga halaka ba tare da wani laifi da suka yi ba ba tare da wani laifi ba auna hu janainahu da muka aikata shi ba wala bidamin muraƙin ba tare da mun zubar da jini ba amma aka ce ta ‘ya'yana ga baki ɗaya wanda su ne izzata su ne kariyata aka ce in miƙa su duk aka shi su to wannan ibsal ibsal wanda ya fi na wato shi auf ibn al-ahwas shine wannan yace ula'ika waɗannan ba wasunsu ba masu wannan sifar ubsilu ma kasabu waɗannan su ne waɗan alladina ubsilu su ne waɗanda ainihin aka sallama su ya zuwa ga halaka saboda abin da suka aikata saboda abin da suka aikata wato saboda kafirci saboda mummuna aqida da suke da ita da miyagun ayyuka da suka da suka aikata wanda ya nuna kan cewar ba abu ne wanda yake hatan ba an riga an rufe a'a idan suka dawo suka gyara aqidarsu suka kyautata ayyukansu to za su tsira daga wannan al-ibsal daga wannan halaka to sannan kuma Allah ya faɗi domin za su iya su kowa zai ana iya suranta menene wanda yake zai to an mika shi zuwa ga halaka babu mai kariya a gare shi babu mai alfarma a gare shi babu mai karban fansa a gare shi ya zamanto shi kaɗai tsirara to ba kuma kawai ya tsaya anan ba lahum sharabun min hamim suna da abin sha mai tsananin zafi wato ana nuna halin wanda aka sallama shi zuwa ga halaka yana cikin tsananin kishi saboda halakar da ya shiga tsananin kishi to in ya nemi a ba shi abin sha sai a kawo masa ruwan zafi mai tsananin zafi ruwa mai tsananin zafi to sannan kuma ga azaba mai raɗi saboda abin da suka kasance suna yi na kafirci nan an ce bima kanu yakfurun aka kawo kana mai nuna kasancewa saboda sun kasance suna yin kafirci ma'ana wato kafirci ya tabbata a cikin ɗabi'arsu a cikinsa suke kuma ba za su gushe suna yinsa ba sun shuɗe a kan yinsa shi ya sa da ya kai su zuwa ga wannan halakar gina shi ya sa aka kawo da kana don haka yi wannan yake nuna wato a tsananin halin mutum ya zamanto ya goge a cikin kafirce ma Allah domin wannan shi ne zai sanya shi ya mutu a cikin halaka والعياذ بالله نعم وعن دعوا من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على आभूय qul anad'u min dunillah kace ce ne ya rasulullah anad'u min dunillah shin zamu bauta ma bayan ba Allah ba ma la yanfa'una wa la yadhurruna abinda baya amfanan mu idan mun bauta masa wala yadhurruna baya cutar mu idan bamu bauta masa ba wa nuraddu ala aqabina kuma a komar da mu baya akan digadigan mu ba'da idh hadana Allah bayan Allah ya riga ya shirye mu ya zuwa ga musulunci kalladhi istahawathu shayatin mu zamanto tamkar wanda shaydanu suka batar da shi a bayan ƙasa suka haukatar da shi suka sa shi yana hauma hauma a cikin ƙasa hayran yana mai imuwa lahu ashabun yad'unahu ila alhuda alhali shi wannan wanda ya rude shaidanu suka zautar da shi yana da abokai yana da abokan tafiya yad'unahu ila huda suna kiransa ya zuwa ga hanyar shiriya itina suna ce masa zo mana ga zo wajenmu saboda kun san mahaukaci ba wai suna kiransa din zai fahimci kiran ba sai sun ce zo sai ya zo sai a kama shi a daure shi shi yasa aka ce ba kawai ba tsaya kawai akan cewa yad'unahu ila al-huda ba sai aka faɗi itina suna cewa zo taho qul inna hudallahi huwal huda ce ne ita shiriyar Allah lallai ita ce shiriya ba wani ta ba wa umirna linuslima nuslima li rabbil alamin kuma mu an umarce mu da mu miƙa wuya ya zuwa ga ubangijin talikai wa an aqimus salata wattaqu kuma ku tsayar da sallah kuma ku bi shi da taqwa ku ji wato ku ba Allah ku ji tsoron sa ku yi taqwa gare shi wa huwa alladhi ilayhi tuhsharun kuma shi shine wanda gare shi ba ga sa ba za a tattara ku wannan wato mushrikai suna ce ma musulmi ku zo ku zo ku dawo kan addinin mu duk wannan rigingimin da ake duk sai mu daina duk azabtar da ku da muke yi da izgili da wani duk sai mu daina ku dawo kawai mu zamanto inda da muke wato siridda to ne sai Allah ya umarci manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa musu ya ce yace a nadu'u sai aka ce ba da ni da ƴan uwana musulmi da ƴan uwana waɗanda suka amsa kiran Allah suka zama musulmi yanzu mu ne za mu koma muna bauta ma wani Allah abinda ba zai amfani mu ba zai cuce mu ba su ne gumaka kuna gani mun saba musu mun ki bauta musu amma ba su iya mana komai ba da suna da ikon cuta mu da muka musu tawaye muka ki bauta musu muke bayanin aibinsu muke cewa a kan bata suke muke cewa ba sa cutarwa ba sa amfanarwa da suna cutarwa suna amfana da sun kare kansu da sun yi mana wani abu mummuna amma sun kasa to kuna gani waɗannan da yake kun tabbatar cewar ku kanku da kuke yi ba sa amfana ku ba sa cutarku domin kun shiga cikin halin da kuke buƙatar amfanin kuke bukatar tsira daga cutar ba sa iya muku in an yi yunwa idan kun yi gunki na dabino laƙwame shi kuke yi idan kun shiga cikin wuta idan kun shiga cikin ruwa nauyi yayi nauyi aka ce a zubar da kaya daga cikin waɗanda ake zubarwa har da gumaka za a kyale su a jefa su cikin kogi a lokacin da ake neman tsira saboda haka kukan kun sani to kuma bayan ba Allah ba wanda mu muna itikadin shi ne wanda yake amfanar da mu shi ne wanda yake da ikon cutar da mu to ma zo mi wannan wani raddu ala'a a ƙabina kuma yanzu ma koma a bayan ma koma baya a kan digadiganmu ma yi haka mutum ya fara tafiya ya fara tafiya tun kafin ya cimma inda zai je sai ya bar tafiyar tasa ya koma baya me yayi kenan mun dauki hanya wato wannan kamar misalin wanda yake akan musulunci aka kira shi ya kamar misalin da ya yi shirin tafiya ya kama hanya yana cikin tafiya a tsakiya sai kuma ya dawo ya fasa to me ma'anar duk wannan wahalar da ya sha misali na farko kenan misali na biyu kuma mu zamanto tamkar wanda shaidanu suka batar da shi suka imantar da shi wato suka ɗauke hankalinsa wannan a bisa itikadin larabawa ne larabawa suna itikadin cewa akwai aljanu na fatalwa wanda a cikin aljanu su ne bokayensu su ne masu sihirinsu malaman sihirin aljanu su ne fatalwa a wajen larabawa wanda suke ce musu a saali menene masu katsarun da kun san aito ra'aytu ajaban amsa? ajaiza mithla sa'ali hamsa ya'kulna mafi fi rahlihinna humsa hamsa la taraka Allahu lahunna dirsa wala laqina dahra illa ta'sa eh, a cikin wato eh, naga abun mamaki jiya waɗansu mata tsofaffi kai ka ce fatalwa ne guda biyar to fatalwa a wajen larabawa haka suke ɗaukanta to kuma suna cewa yawanci tana bayyana ne ga mutane idan sun shiga cikin in suna tafiya a cikin dawa a cikin sahara in suna tafiya a cikin sahara a lokacin nan za su zo sai su buga musu hankali sai mutum ya zautu sai ya shiga cikin sahara a neme shi a rasa saboda haka za ka ji suna cewa wane ai fatalwace ta ɗauke shi kamar yadda suke faɗa a kan amur ibn adi al'ayadi a kakan kis ibn sa'ida haka suke bayar da labarinsa to za mu zamanto tamkar waɗannan ne wanda shaidan ya buga shi ya zautar da shi ya zamanto ba shi da hanci ɗanu wato su ne irin waɗannan aljanun a bisa itikadinku suka imantar da shi yana tafiya cikin mutane sai ya zautu ya haukaci ya haukace ya shiga ɗimuwa ga shi suna tafiya tare da abokansa abokansa suna cewa suna ce masa taho wajenmu taho wajenmu shi ku ganinsu yake yi kamar za su halaka shi ne suna cewa taho shi kuma sai daɗa fita yake a guje saboda hankalin ya zautu suna cewa taho wajenmu taho wajenmu ga hanya nan shi ku ya kyale har ya tafiye bata to wannan misali ne na cewar wanda cewar wanda shaidanu suka zautar da shi ya haukace wanda aljanu suka haukatar da shi tamkar wanda ya ridda ne shi ne misalin wanda ya ridda da yana da 'yan uwa suna tafiya tiryan-tiryar abokansa sai aljanu suka haukatar da shi su waye aljanun sai aka misalin aljanun su ne mushirikai mushirikai su ne suka zo suka zautar da shi nuna kan cewa su mushirikai a wato cutar da mutum suke yi domin kamar yadda aljanun nan suka cutar da shi suka sanya shi jununi suka sanya masa junun hauka da zautuwa to haka kafirai da suke kokarin su ce ma musulmi su yi ridda haka suke so su yi da su da haka mummunan misali ne gare su da aka mayar da mushirikai misalin fatalwa su kuma an rufaka da suke cewa lahu ashabun yad'unahu ilal huda yana da 'yan wato abokan tafiya da suke kiransa ya dawo hanya ya dawo hanya ka taho wajenmu shi kuma misalinsa ne kiran Allah jalla wa'ala da masu kira ya zuwa ga Allah da wahayi da mala'iku suke saukarwa suna cewa taho kan hanya ne masa bayani to haga sai aka yi musu kowa aka yi masa misalin da abin da ya dace da shi kafirai sai aka yi musu misalin da wanda yake da shaidanu domin su shaidanin ne shi kuma wanda ya yi rida sai aka yi masa misalin da wanda ya zautu ya rasa hankalinsa domin da yana cikin basira da hankalinsa da fadaka da ganewa ya zo ya koma cikin duhu na hauka su kuma abokan tafiya da suke kiransa taho hanya taho hanya shine misalin muminai waɗanda suke akan basira kan cewa akan abin da suke sun san akan daidai suke suna kan basira kuma wanda ya bace suna ganin sa suna saboda haka abinda ma suke ce da su mushrikai din ai da shi wanda ya ridda da kuma su kansu mushrikan suna cewa ku toho hanya saboda su sun san akan hanya shi to haka wannan kyakkyawan misali ne akai a to sannan Allah ta'ala kuma ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam bayan ya nuna da wannan misalin fa'idar wannan buga wannan misalin shine dan a dauki a sanya kafirai su ɗebe haso su yanke kauna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam da muminai za su bar addini su dawo ya zuwa ga abin da suke ba za su yi rudda ba domin sun san akan basira suke wa zai yadda makansa da wannan mummunan misali saboda haka wannan dan ya ɗebe musu hausa su san kan cewar ai gara masu haƙura su kyale su to sannan kuma Allah ta'ala ya umarci annabi sallallahu alaihi wasallam kan ya ce musu qul inna hudallahi huwal huda wato yayin da suka ga wato ba za su iya dawo da shi ba sai suka ce to abin da ya kamata mu ɗauki wani lokaci duk mu haɗu mu bauta mu ubangijinka duk ga baki mu, sannan mu ɗauki wani lokaci mu kuma mu zo a bauta mu namu tunda sun tunda ya ba za ka bari ba ka dage haka kawo mana wannan misalin kware babu mai hankali da zai yadda da wannan to ga wata abu hmm? kamar masu cewar yanzu yan addinai duk daya hmm? a tafi aje coci ranar kirsimeti a taho a zo filin idi ranar sallar idi a yi sallar idi tare da kafirai a yi addu'ar kirsimeti tare da kafirai eh, eh, tare da musulmai hmm. to kaga ba yau aka fara ba tuntuni mushrikai suka faɗa to kaga me da suka faɗa me Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa qul inna hudallahi huwal huda shiriyar Allah ita ce kadai shiriya babu wata shiriya ba ita ba shine ma'anar huwal huda ita ce kadai ba wata ba shiriya domin shiriya ɗaya ce shiriya ɗaya ce shiriyar Allah ita ce kadai shiriya kuma wannan ya nuna kan cewar akwai ta Allah bai bar mutane sasakai ba babu shiriya kamar yadda Allah ya ba mu iskar da muke shaƙa, ya saukan mana da ruwan da muke sha kuma yake shine arzikin mu yake zuwa daga nan to haka ya saukan mana shiriya wadda take ita ce za ta samu mi rayuwa ta daidai mu samu farin cikin ruhi mu samu yato tsarkin ruhi a nan duniya sannan mu samu tsira a ranar lahira akwai ta kuma ta Allah ita ce kaɗai shirya babu wata shirya don ba wanda ya sai bayar da ita in ba Allah ba ba wanda isa ya bayar da shirya in ba Allah ba to sannan ya ce Allah ta'ala ya ce masa wa umirna linuslima li rabbil alamin kuma bayan ka gaya musu cewar inna hudallahi huwal huda to ka gaya musu cewa mu an umarce mu mu miƙa wuya a wato ya zuwa ga an umarce mu domin mu miƙa wuya ya zuwa ga an umarce mu mu miƙa wuya ya zuwa ga ubangijin talikai wannan lam din ita ce wadda ake ce mata a wato lamu an wato an wa umirna an nuslima li rabbil alamin lam da wannan ma'ana take ba lamu ta'lil bace duk da zahirinta kamar lamu ta'lil ce wa an aqimus salata wattaqu kuma an umarce mu da kan cewar ku tsayar da sallah kuma ku ji tsoron sa wato ku bauta ma Allah da taqwa ita taqwa a bar sani ce wajen larabawa tun farko suna alfahari da ita suna yaban masu ita suna yaban nasara saboda suna cewa tsayyibun tuhun wato masu tsarkin tsatsansu ma'ana sun kare kansu daga alfasha domin ita ce ɗaya daga cikin manyan alamomin takawa shine mutum ya zamanto ba mazinaci ba ne, to saboda haka suna alfahari suna yabo da ita to daga cikin abin da aka umarce mu da shi shine takawa to ga duk wannan shi ne nuna cewar inna hudallahi huwal huda shirya Allah ita ce shirya domin tana sawa a miƙa wuya ga Allah wato kar abu mutum ba san ransa zai bu ba sai inda Allah ya juya shi tana sawa yi sallah sallah ita ce ainihin wato addini kun san da dama mutane babu abin da yake akwai da yawa daga cikin waɗanda ba musulmi ba abin da ya shigar da su musulunci ganin musulmi suna sallah yanda musulmi sau biyar nan za su tashi su yi sallah su ga sallan nan babu wasa a cikinta ba izgili ba wargi kaga mutum ba wani abu yake gani ba a gabansa wanda za a ce shi yake ma ba a yi masa wata sassaƙa ba ko wata sura ko wani hoto ko wani cross da aka sa a gabansa wanda yake yi ma amma yana ƙasƙantar da kai yana jin girman wanda yake tsayuwa a gabansa ka san abu ne wanda yake da gaske ake yi abu ne wanda aka gina shi bisa imani saboda haka sallah din nan to an umarce mu sallah to haga wannan alama ce ta cewa lalle wannan shirya ce domin me muke da shi irin nasu ka duba ha gani duk masu bin addinai me suke da shi irin sallar musulmi ba za ka gani ba Wata wattaquhu kuma ku yi taqwa wato ku bi Allah da taqwa wanda yake taqwa kowa ya san cewar mutumin kirki ne wanda zaka ga baya ƙarya baya cin ah, naman mutane baya cin hanci baya alfasha baya neman maza baya neman matan banza baya waɗannan abubuwan kai kasancewa wannan mutumin kirki ne saboda aka takawa a bace wadda take kana jin an faɗi ta kasancewa wannan shirya ce to duk wannan fa shine inna hudallahi huwal huda wa huwa alladhi ilayhi tuhsharun to sannan ya zuwa gare shi ake mayar da ku na'am وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول ambata daga cikin ayoyin sifat ayoyin da suke babu komai a cikinsu sai faɗin sifar Allah da kirari a gare shi san akwai irin waɗannan ayoyi a cikin alkur'ani ayatul sifat wanda babu komai a cikinsu sai kirarin ban girma ga Allah ta hanyar bayyana sifofinsa to ku ji yaya sifofin Allah yake Allah yake wa huwa allazi khalaqa as-samawati wal arda bil haqq shine wanda ya halicci sammai da ƙasa da gaskiya wato da gaskiya ya halice su ba da wasa ba ba da kacici-kacici ba ba haka kawai suka zo sudufa ba da nufi da gaskiya ya halice su wa yau mai ya ƙolu kun fayakun kuma ku tuna ranar da zai ce ranar da yake cewa kun ku kasance kasance fayakun sai ya kasance shi ne ranar alkiyama zai ce mahalitta baki ɗaya ƙumu ku tashi sai kowa ya tashi qauluhul haqq wannan magance wannan magana tasa gaskiya ce wato gaskiya ce mai afkuwa ce la mahala dole yana faɗa shi kenan kuma dama al'amarin Allah haka yake innama amruhu li shay'in idha innama qawluna li shay'in idha aradnahu an naqula lahu kun fayakun innama amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun lamarin Allah idan umarnin Allah ga abu in ya nufe shi sai ya ce masa kasance sai ya kasance yanda ya nufi ya kasance yanda yake so ba wai abu ne wanda za a yi ta gwadawa ba a sake gwadawa a sake gwadawa har a gane cewa ya kai lokacin da yake so sannan sai ya yi a'a babu ilimin kenan babu sanin walahul mulku kuma mulki gare shi ne shi kadai yau yunfakhu fi sur a ranar da ake hurawa a cikin kaho asur shine kaho wanda a yake hannun mala'ika israfil kamar yadda za mu bayyana alimul gaibi wa shahada shine masanin fake shine masanin abin da yake a bayyane wa huwa alhakimul khabir shine gwani a cikin ayyukansa wajen karewa wajen rayarwa wajen umarci wajen shari'arsa duk gwaninta za ka gani a cikin komai nasa alhabir mai cikakken sani da duk abin da yake da ɓoyayyin al'amura kamar sha'anin hisabi da sakamako wannan ayar ta faɗi ta yi kirari ga Allah jalla wa'ala da abin da ya tabbatar da tauhidinsa da kaɗaituwarsa da girmansa da cewar babu kamarsa wanda yake da wannan sifar shi ne za a ce masu bauta masa su kyale shi su koma wajen gunki ko wanda ga cikin abin da ake bauta ma ba shi ba akwai wanda yake kamar sa akwai wanda yake kamar Allah da ya faɗi waɗannan sifofin na farko dai halittar sammai da ƙasa da gaskiya ya kamata mu ɗan tsaya a wannan saboda yanzu mutane da waɗanda suke ƙaryata samuwar Allah suna nuna kan cewa ilimin science abin da ya nuna shine babu Allah har ya kai jaridar time magazine ta 1980 suka sanya a koba ɗinsu a shafin farko a bayan is god dead shin allah ya mutu saboda suna ganin sun ci gaba a science science abinda yake nunawa babu allah shine shine abinda suka faɗa wannan shekara nawa da suka wuce shekara 37 suka ce science ai nunawa yake cewa babu Allah shine ma'ana is god dead wato mun ilimin ya nuna mana ne har mun gano an ba mu yanci cewa Allah ya mutu shine abin da suke faɗa kaji irin wannan girman kai da kafirci to yanzu sai su da kansu yanzu ka dawo suke cewa maimakon science ya nuna babu Allah science yana nuna akwai Allah abinda science yake nunawa shine akwai Allah na farko tambayar da suka yi shin da mu a nan duniya akwai inda ake da rayuwa ake da halitta mutane da suke da rai suke numfashi kamar mu akwai wani scientist da ake ce masa Carl Sagan na jin kun san shi yake cewa domin wato duniya ta zamanto akwai halitta a cikinta dole sai an samu rana bayan an samu rana sai an samu kuma duniyar ta zamanto mai girma kamar ita duniyar planet ɗin ta zamanto mai girma kamar duniyar to suka duba sai suka ga a lokacin iya waɗanda suka sani akwai duniya irin wannan planet irin wannan mai rana kamar wannan rana ɗaya bayan ɗaya ta kai har ɗaya da 000 har 24 kasan mutanen duniya ga baki ɗaya biyar ne da 00 guda tara ko 5 billion eh 5 billion kenan to suka sai suka ce mutane wa'annan planet ɗin ɗaya bayan ɗaya sai ka sa 0 har 24 to a cikin wannan aka ware a ce wannan duniyar ita ce kaɗai suke da mutane aka daɗa ƙarawa aka ce to ai watakila bayan rana da wata kuma ya kamata a bayan rana da girman duniya ya kamata kuma a ce a samu wata duniyar babba tana makwabtaka da ita ranar ai da ita duniyar wadda idan abubuwa masu fatsowa daga sama sun zo karfinta zai sa wa'annan abubuwan ta ja su ta zuke su ba su zo duniya sun halaka duniya ba kamar irin jupiter saboda haka duk da haka sai an samu bayan an samu rana da girman duniya kuma sai an samu irin tauraro kamar jupiter to suka ce su ma akwai su aka kawo adadi suka rinka karawa suna karawa abubuwan da ya kamata a ce za a samu rayuwa suka ce to sai aka samu abubuwa da suke jin abubuwan da suke faruwa a sararin samaniya yawanci ba sauti ake ji ba don abu ne wanda yake ba a ji wato abinda ake ce ma waves zabzaba ce motsi wanda ba motsin sauti ba ba motsin wuta ba motsi wanda yake manya-manya na'urori suke gano shi to wannan motsin ake so a ji ko zai ba da bayani an samu rayuwa a wani waje duk kake ji shuru kake ji to sai aka ce idan dai kuwa aka samu rayuwa a nan yiwuwar a ce rayuwa a nan duniyar ta faru ne ta hanyar kacici-kacici ba wato Allah ne ya nufa ba ba determinism ba ne in kacici-kacici ne wanda kawai abin wato duniya haka kawai ta zo kawai ta faru don abin da suke cewa kenan babu Allah kawai duniya kawai mun samu kanmu haka to duk wannan a ce irin wannan ta faru a samu rayuwa a nan to kamar misalin ka ɗauki kwabo ne ka rinka jefa shi yana faɗowa da kan sarki ɗaya ka jefa shi da farko ya faɗo da kan sarki ka jefa shi na biyu ya faɗo da kan sarki ka jefa shi na uku ya faɗo da kan sarki kai haka hassau wato quintillion ɗaya shine ɗaya da 0000 har guda goma sha shida yanzu ko sau goma ne za ka ɗauki kwabo ka jefa shi sau goma yana faɗuwa da kan sarki to sai in kana so a samu wannan ya zamanto kan cewar haka kacici kacici ta kawo duniya to idan zai yiwu ka ɗauki kwabo ka rinka jefa shi sama yana faɗowa da kan sarki sau miliyan miliyan ɗin sau wata miliyan ɗin kaga sha biyu kenan ko sau wata miliyan ɗin ba zero guda biyu to in kai haka shine zai wanda yake dai kawai za a ce duk wanda zai ce maka wannan zai afku an yi tabbatar cewa wannan mahaukaci ne duk wanda ya haka zai afku an tabbatar mahaukaci ne to saboda haka shahararrun waɗanda suka rinka dacewa babu Allah to shine a hankali suka dawo suke maganganun cewar kai al'amarin nan fa ba haka yake ba daga cikin 'yan abubuwan da waɗansu suke faɗa bari in akwai wani Ah. akwai wani da ya turo wani bidiyo da aka yi na jin an ɗan yayyada shi mutane sun gani zan ɗan karanta muku kawai da waɗansu daga cikin wato shahararrun waɗanda suke suna cewar babu Allah suna cewar duniya kawai ta afku ne haka Mm, saboda a a ƙurewar lokaci akwai wannan fred hoyle wanda shi ne fara ambatan cewar akwai big bang ya ce imani na da rashin allah an rusa mun shi saboda irin abubuwan da ilimin yanzu ya bayyana haka yake fada akwai Paul Davis wanda yake malamin physics ne theoretical physics ya ce waɗannan abubuwa hujjojin da suke nuna samuwar Allah abin ya fi ƙarfin kai raddinsu akwai Christopher Hitchens a malamin mathematics ne ya ce babu shakka cewar abin da yake nuna akwai hikima da tsari a cikin halittar nan da ke a cikin halittar sama da ƙasa yana shi ne mafi girman hujja da waɗanda suke ɗaya ɓangaren suke da shi wato shi baya ɓangaren wannan ɗan ɗaya ɓangaren masu cewa akwai Allah akwai nufin Allah daga cikinsu akwai professor mathematics na oxford john lennox watakila waɗansu daga cikinku suna ganin rubuce-rubucensa ya ce yayin da muke ƙara samun sani a kan wato halittar sama da ƙasa ƙarin saninmu ba abin da yake nuna mana face cewar akwai mahalicci wanda shi ne ya wannan abu kuma dafa wanda bai yadda da Allah ba ne to waɗannan abubuwa duk kanunsu akwai su dai duk maganganun mutanen banza ne amma ga shi nan afon yawwa, eh wannan 1966 ne na time ba 1980 ba haka ne tun 1966 time magazine suka fada shekara wajen abin nan 51 kenan yanzu da ta wuce almuhim wannan ba abinda yake nunawa face abinda alkur'ani yake ta fada cewa Allah ya halicci sammai da ƙasa da gaskiya da gaskiya da nufin Allah kaga abu zai iya yiwuwa ta fuska daban amma Allah ya tsayar da shi anan guda ɗaya yau da a ce kacici kacici ne ya kamata a ce wata ran mu ga mutum kore wata ran mu ga mutum mai fata ja ja jawur ko ba haka ba shine kacici kacici random selection kenan idan abin da ya sa jikinmu ya zamanto da baki da fari da irin jajajaja mai haske me zai sa ba za a samu green ba da blue ko me zai me yasa ba a taba samun green da blue ba ba a samu mutum green ba ko mutum blue ko ba haka ba to wani ya nuna akwai nufi haka Allah yake so shine irada to in ku akwai nufi to kasancewa Allah ya yi halittar nan da manufa tun da ya tsayar da shi akan wannan ya nuna cewa akwai a cikin halittar nan da manufa to abu na ƙarshe da wannan ayat ta kunsa shine asur kaho wanda halitta ne daga cikin halittar Allah da ba wanda ya san yaya yake sai Allah amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana mana cewar cewa akwai mala'ika mai suna israfil wanda ambatonsa ya zo a cikin hadisai shine sahibus sur shine ma'abucin kaho su su uku annabi sallallahu alaihi wasallam yake ambatonsu yake cewa Allahumma rabba jibrail wa mika'il wa israfil fatirar samawati wal ard عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما telefon فيه يختلفون maktulifa المختلف فيه من bi iznik. innaka ta man tashau ila siratin mustaqim a cikin addu'arsa ta sallar tahajjud ko kuma a cikin addu'arsa da ya koya mana safa da yamma da kuma in zami bacci Allahumma rabb Allahumma rabb Jibril wa Mika'il wa Israfil fatir as-samawati wal ard alim al-ghaibi wash shahada rabb kulli shay'in wa malika a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirke. wa an aqtarifa ala nafsi su'an aw ajurruhu ila muslim to kaga da ambaton israfil ya zo to shi israfil annabi sallallahu alaihi wasallam yace dama da shi jibril hagu da shi mika'il Allah ya bashi wannan kaho tunda Allah ya bashi kaho ya umarce shi ya hura a ciki bai taba kifta sa ba yana kallon al'arshi yana jiran a bashi uzini ya hura shi da annabi sallallahu alaihi wasallam yake ta ya zan imtu alhali ma'abucin kaho ya rike shi ya daga fuskarsa yana jiran a umarce shi yaushe zai hura akwai hadisi mai tsawo da ya zo wanda ibn kafir ya kawo shi hadithus sur wanda hadisi ne an raunana sa amma bangarori da dama suna da shahidi a ciki ba zai yi mu karanta shi ba don wajen shafi uku ne tsawon hadith ɗin to da ya haga hadisi irin wannan saboda eh, ɗaya daga cikin nakararsa kenan to amma dai suna da shawahid daga ciki shine cewar wannan hura kaho da za a yi a shi ne akwai hura kaho da za a yi wanda am Allah ya ambaci guda biyu wani fi hafi sur fasa'iƙa man fi samawa ce wa man fi al'ar illa man sha Allah sun manu fi hafihi ukra fa'idahun ƙiyamun yanzuru za a hura a cikin kaho duk wanda ke cikin sama da ƙasa sai ya suma ma'ana sai ya mutu illa man sha Allah sai wanda Allah bi sai wanda Allah ya so thumma nufiha fihi ukhra sannan a sake hurawa ta biyu ita ce nafhatul ba'ath fa idahum qiyamun yanzurun sai ga su sun tashi suna sauraro to wannan hurawar da za a yi Allah ya ce walahul mulku yawma yunfakhu fis sur mulki nasa ne a ranar da ake hurawa cikin kaho, domin idan aka hura duk halittar Allah za su halaka kamar yadda ya zo a wannan hadisin an ce ko idan ya hura waɗanda suke cikin ƙasa da mala'iku duk za su mutu sai a hamalatul arsh da jibril da mika'il sannan Allah ya ce a hamalatul arsh su masu mutu sannan Allah ya ce jibril ya mika'il ya mutu sannan a ce jibril ya mutu sannan shi kansa israfil ma'abucin kahon a ce ya mutu to sannan allah zai kira limanil mulkul yau aina mulukul ar ina sarakunan ƙasa aina jababira, ina jabbirawa aina alfara'ina ina fir'aunoni ba wanda zai ansa limanil mulkul yau allah ya ce mulki na waye a yau ba wanda zai ansa sai Allah da kansa ya ce lillahi alwahid alqahar ga Allah makaɗaicin sarki mai rinjaye me ya tankwasa kowa ya bayyana cewa shine alqahar to wannan ka'inu shine Allah yake faɗa annan walahul mulku yawma yunfakhu fi sur wannan ya isa aima Allah kirari da shi shine mai mulki a ranar da shine mai mulki na hakika a ranar da ake hurawa a cikin kaho wato zai bayyana to sannan ya ƙara sifanta kansa da cikar ilimi alimul gaibi wa shahada ma'abucin ɓoye ma'abucin sarari abin yake a bayyane da abin da ya ɓuya abubuwa nawa ne shi ya yasa ake so musulmi ko yaushe idan ya ga abin ban mamaki ko kuma tambaya ta zo masa da bai san hakikata ba sai ce Allahu a'lam Allah shi ne mafi sani yanzu ka duba ka gani ruhi ɗinnan da ya rai wai menene shi iska ce hayaƙi ne jiki ne ruwa ne menene shi gashi kuma kana ganin tasirinsa kana ganin rashinsa inda yake kawowa babu shi shikenan mutum ya mutu jikin ya sandare nan da nan daga an cire shi shikenan jikin ya zama to sanyi kalau cikin in ka buga sai ka ji shi yana kara kamar ganga menene wannan ya daga cikin gaibu da ba wanda ya sani sai shi saboda haka in ka ga wannan sai ka ce al'alimul gaibi wa shahada wa huwa al-hakimul khabir sannan ya ƙare da wannan da waɗannan sunaye kaga wannan ya nuna kanta daga cikin sunayen Allah akwai alimul gaibi wa shahada daga cikin sunayensa akwai al-hakimu gwani al-khabir mai cikakken sani kamar yadda muka ce wannan ta daga cikin ayoyin sifat waɗanda suke kun san an ce shekul islam ibn taimiyya yana bayanin hikimar da ya sa karatun kulhu Allahu ahad kamar ka karanta thuluthun alkur'ani ne ya ce domin shi ita babu komai a cikinta sai sifar Allah kulhu Allahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad saboda haka ce ayoyi da suke da saboda haka ya ce ta zamanto mai wannan girma kuma ayar da tafi kowace girma a cikin alkur'ani ita ce ayatul kursi saboda babu abin da ke cikinta sai sifar Allah to sai ce haka zalika sauran ayoyin sifat ya ce haka zalika sauran ayoyin sifat suna da girma saboda babu abin da suka kunsa sai sifar Allah to wannan ayar tana daga cikin su don babu abin da ke cikin wannan ayar in da sifar Allah jalla wa ala ba umarni ba labari ba komai sai sifar Allah tsagwaranta muna roƙon Allah madaukakin sarki ya sa mana sanin girman sa a cikin zukatanmu Allah ya bamu albarkacin alqur'ani subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk Bismillah, والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد akwai wannan yake tambaya yace dan Allah malam hadisin da ya ce idan rana ta zuwa zawali ana bude kofofin sama kuma ana amsa addu'a dan Allah karfe nawa sa'ar take farawa kuma karfe nawa take karewa eh zawal ne daga zarar rana ta yi zawal hadisin abdullahi bin sa'id cewar maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana sallah raka'a hudu bayan zawal daga zarar rana ta yi zawal kafin sallah azhar sannan yace innaha sa'atun tuftahu fiha abwabus sama' wa uhibbu an yas'ada li fiha amalun salih yana cewa lokaci ne da ake bude kofofin sama dan haka ni kuma ina so kyakkyawan aiki ya hau zuwa ga ya hau zuwa sama a gare ni wannan sa'ar wannan sallar ba nafilar banda nafilar da ake kafin sallah azhar raka'a hudu ita wannan ratiba ce ita wannan daga zarar an yi zawal daga zarar rana ta yi zawal shine to kaga anan tunda ba ma lura da tafiyar rana sai mu kula da agogo ko kalanda in kana da agogo mai lokacin sallah ko a wayarka ka sanya program din lokacin sallah irin muslim pro din nan eh, ba kiran kasuwa nake musu ba amma sun yi hidima ga addini eh, irin muslim pro din nan a cikin waya ko kuma kana kullun zaka je ka duba kalanda zaka ga ana faɗan lokacin sallah yanzu kaga zawali yana zuwa karfe 12 da minti 13 a nan garin Kano ko a nan haka yake shi ma a cikin kalandar ko a ba agogo za ka duba ba kalanda ga ta nan to wannan shi ne ainihin daidai shigar da yake shi zawa lokaci ne ɗan kankani ga wanda yake son ya rinka dubawa wanda yake son ya auna da kansa yan ganin ƙwaƙwaf in baka yi imani da kalanda ba ba za ka yi taklidi ba yana so ka zama kai ma limamin kanka da sha hudu to sai ka sanya kamar yadda littafanmu na a tafan magabatanmu kamar irin su almughni suka faɗa sai ka sanya sanda ka tabbatar cewa a miƙe ki bi karkace ba shine mai ake ce masa a lissafi a geometry eh? perpendicular ya zama to vertical perpendicular da ƙasa a tsaye kyakkyan kana duba tsawon inuwar tasa lokacin da inuwa take jihar yamma rana tana gabas kenan kana duba za ga inuwar tana raguwa tana raguwa tana raguwa har sai kuma ka duba yaushe ta fara karuwa a lokacin da ta gama raguwarta tana fara karuwa ta daina raguwa ta kai matukarta na kuruwa to lokacin ne zawal lokacin ne zawal ba lallai a tsakiya ba saboda akwai zillus zawal saboda ya danganta idan ranar tana kudu ba za ta zo tsakiyar kanka ba idan ranar tana arewa ba za ta zo tsakiyar kanka ba sai lokacin da rana take bi ta tsakiyar kanka wanda a nan mu kamar a nan mu kano sau biyu ne a shekara sau biyu ne a cikin shekara rana da za ta zama a tsakiyar kanmu shi ne kake ga akan ce duk wanda yake so ya san jihar kibla a ranar da rana take wucewa saman garin makka ranar da rana take wucewa saman garin makka lokacin zawal lokacin tana daidai tsakiyar saman makka in kana so ka san jihar kibla to ka zo ka kalli rana a lokacin ka ga inuwarka ina ta ji inda inuwarka ta kwanta to shi ne saitin wannan layin shi ne layin kibla bana a azumin bara an sanar akan cewar karfe goma da minti ashirin. na ranar namanta ranar ko nawa ne ga watan ramadan an sanar ina jin hannu gaya ma waɗansu cewa gidajenku in kuna so ku san ku tabbatar cewa ƙiblar ku daidai take shi yadda za ku gani duk da yake koda ta karkace ba komai da ma bainal mashirik wal da ibla ba kamar inda wani bawan Allah ya zo yana cewa duk masallatan mu da muke da su kuskure ne masallacin waje kaza Jordan yake kallo masallacin waje kaza a habasha yake kallo duk a sa mutane rudu a'a inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce tsakanin gabas da yamma tsakanin gabas da yamma duk kibla ne saboda ka inda aka ce jihar gabas ce tayi amma an kana so ka san ainihin jihar Ka'aba din to sai ka dauki wannan to ni kuma ran na gwada cikin Ramadan nazo na gani yanda kiblan mu ta masallacin nan take da wannan layukan da muka ja eh daidai take ta fada akan kiblar sai ka ce lissafi akai aka sa daidai akan kibla eh da aka zo aka a wannan lokacin karfe goma da minti ashirin bana manta na manta ranar ne dai a cikin ramadan to wannan shi ne za ka san zawal a lokacin da inuwa ta zo ta karshen ta zamanto za ta fara ƙaruwa to wannan shi ne zawal to wannan lokacin wannan lokacin a lokacin da rana ɗin ta zo daidai tsaye a sama ƙyam a wani lokacin ba a sallah amma daga tagota to shi ne an samu zawal daga nan ne ma aka samu zawal kaucewa daga tsakiyar sama daga ta fara karuwa to lokacin azhar ya shiga ba gani shine take amfani da shi sai kai amfani da lokacin da zaka ga agogon ka yi maka alam cewa lokacin sallar azhar ya shiga to a lokacin nan ake bude kofofin sama a sai mutum yayi sallah sayyidina an rubaito annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallar raka'a hudu a lokacin baya sallama sai a raka'a sai a raka'a karshe raka'a hudu straight sai a raka a ƙarshe yake sallama wanda ya nuna kan cewar a raka a ta biyu ko zaman ta tahiya mutum ba zai ba eh, sai a raka a ƙarshe kamar yadda yakan yi ɗaya daga cikin hanyoyin sallar daransa shine ya rinka yin ya yi raka a tara baya zama sai a raka a ta takwas da raka a ta tara a lokacin ne kawai zai zauna fatiha da sura dama mana eh? kafin alfijir ya keto shi kafin alfijir ya keto Allah yana kusantar bayansa ne yana sakkowa zuwa saman duniya ya ce akwai mai roƙon amsa masa akwai mai neman gafara gafarta masa akwai mai bukata ba shi bukatarsa saboda in ka tara su malam gali lokacin nan lokacin aikawa eh, ita ko wannan an buɗe kofofin sama wato duk abinda da mutum yayi za a daukaka ma'ana ba za ana karba aiki kinaya yin cewa Allah yana karban aiki a lokacin da kuma addu'a to wannan raka'a hudun kamar handa al-hafiz al-iraqi ya ambata ba ta daga cikin ba ita ce raka'a hudun da ake kafin a azhar ba wanda yake ita rati ba ce ita sai mutum ka zo kafin kai a azhar sannan kai raka'a hudu wannan ita ce wanda ake ce mata a abin nan salatu zawal haka waɗansu sukan kira ta an ruwaito sayyidina Umar ma yana yi wataran ina jin ko as-sa'id ibn yazid ne na da sahabin da ya je samu na Umar yana wannan sallar bayan zawal ya shiga ya yi koyi da shi ya ah, shiga ya zama mamun na Umar suka yi wannan sallar tare Sau da aka wannan ah, ita ce ah, amsar tambayar ka lokacin yana karewa gwargwadon yadda kafin a yi sallar zahar idan aka yi sallar shi kenan to wannan kuma ya nuna cewar a idan aka yi sallar azahar a farkon zawar, ya nuna cewar ita kanta ratibar ta sallar azahar za ta zamanto an yi ta a daidai wannan lokacin eh, amma ga wanda yake son karin alhairi sai wannan sallar sannan kuma in ya zo masallaci ko kafin ya je masallaci ya niyyar wata raka a hudun da niyar cewa wannan ratiba wannan ratiba ce sunna ce ratiba ta sallar azahar. da yake ita sunnar ratiba ta sallar azahar kafin a ai sallar a hudu ce bayan an yi sallar a biyu na'am idadin eh, falala ne to amma kamar wanda yake wanda yake cikin aji a lokacin eh, wanda yake cikin aji a lokacin ko kuma yana kan kwamfuta a wajen aiki ko yana ganin yana ganin patient a asibiti ko yana kan mashin na abin nan a factory yana ta aiki to haka wannan ayyana da uzuri in yaje masallaci shikenan sai ya yi ta na'am akwai wata tambayar na'am na'am eh rawatu biyu ake ana sallama in yi hudu straight din babu komai Ya yi tun da wannan asali ne akan wannan na'am na na'am a ba a ramadan bane kowace shekara ba a ramadan bane wato za ka iya lissafinsa saboda inda rana take tafiya akwai lokacin da san rana ta kan tike jihar arewa har su ta kai tropic of cancer a digiri nawa ne 23 ne ko da shida na yan geography da 23 ko sannan ta taho ta kudu sai ta kai tropic of capricorn shi ma digiri 23 to kun ga mu da muke a digiri 12 mu kano da muke a digiri na 8 kai ko da muke a digiri na 8 kun ga yayin da rana za ta tafi daga equator digiri na 0 ta tafi zuwa 23 za ta wuce mu ko tunda sai an je 8 sannan akai 23 haka zalika in tana dawowa in tana dawowa ba wai ranar ce take tafiya ba duniya ce fa inda take a karkace amma ina faɗa ne gwari-gwari kar ku ce abin nan ko malama yadda duniya sai take rana ce take juyawa <laughs> a'a duniya ce take juyawa dangane da rana ita kuma rana kama a tsaye take duk da yake ranar da duniyar duk suna tafiya to haka idan ta dawo za ta sake wucewa bayan daga 23 za ta sake wucewa zuwa 8 sannan ta gangara ta kai can 23 kudu sannan ta sake tohowa ta sake wucewa haka sau biyu kenan a shekara lokacin tafiyarta da lokacin dawowarta to dukkan kasashe da suke tsakanin daraja 23 arewa da daraja 23 kudu rana za ta wuce ta garin sau biyu amma duk wanda suka ƙetare rana ba za ta taɓa wucewa ta saman su ba shi sa kamar in kana ingila ba za ka taɓa ganin rana ta sai dai ka rinka hango rana haka rana ba za ta taɓa zuwa sama ba sai dai ka rinka hango ta tana can gaba haka in kuma ta yi kudu ta yi can nesa har a kai inda waɗanda suke can arewa irin wajen norway sai dai su rinka hango rana kamar yadda kake ganin rana lokacin da take za ta faɗi ɗin nan ko to su haka jiddadin ranar su take ba ta ɗagowa ma ha ganta haka za ka ganta kamar za ta faɗi ta ɗan ɓuya kaɗan wai daren kenan sannan sai ta sake tasowa haka za ka yi ta ganin ranar nesa ba za ta taɓa zuwa kusa da mu ba hikimar Allah haka Allah ya yi to duk wannan wai kace kacici kacici ne a ce wai duk kacici kacici ne ya kawo wannan eh? haka kawai abin wato da kansa kawai ya ga dama ya yi hmm? babu tsari ba nufi na Allah babu halakar samawati wal arda Bilhaq. aiki kansu wanda duk suka faɗi wannan sun san sun yi ƙarya to shi sayan yanzu suke tattara biyu suke ta kansu to Allah ya nuna mana gaskiya ya nuna mana ya ba mu ikon binta Allah ya nuna mana ƙarya ƙarya ya ba mu ikon nisantarta Allah ya sanya mu zamanto jagorori ga masu tsoron Allah Allahumma arhamna bil qur'anil azim waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahma اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعل حجة لنا يا رب العالمين وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا اللهم اشرح به صدورنا ويسر به أمورنا وفرج به همومنا واكشف به غمومنا ونور به قلوبنا ونور به قبورنا ونور به أسماعنا ونور به أبصارنا ونور به ألسنتنا واجعله نورا بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ومن تحتنا واجعله, واجعله قائدنا إلى جناتك جنات النعيم يا رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين المرسلين والحمد لله رب العالمين